Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne ɗaliban Nijar ke tunawa da kisan gila da aka yi wa abokaninsu guda uku a ranar tana ga watan Fabrairu na 1990. Muna ɗauke da bayani dangane da al'amarin yajin aiki da ke da fannin ilimi a Nijar. Muna tafe kuma da ƙarin haske kan zanga-zanga da matasa suka yi jiya a garin Gagamari na jihar Difa. a shirin musamman za ku ji yadda ake sarrafa sharar leda zuwa wani abu mai amfani a garin arlit Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, yau tara ga watan Fabrairu na 2017 ɗaliban Nijar ke shargullan cikon shekaru 27 da mutuwar abokaninsu guda uku a yayin wata gama da jami'an tsaro. A nan yamai kamar a sauran yankunan ƙasa ɗalibai sun gudanar da jerin gwano. Ga cikakken bayani a wannan rahoto na Muntari Muhammadu. Ɗaliban ƙasar Nijar suna kokawa domin tunawa da shahidansu da kuma tambaya a tabbatar da shari'a. A yau da safen ɗaliban sun shirya wani jerin gwano domin tunawa da aikin ashen da ya kana a ranar tara ga watan Fabrairu na shekara alif ɗari tara da tis'in. A cikin masu jerin gwano Amadu Bukari wanda ba a haife shi ba a lokacin da abin ya faru yana tambaya a tabbatar da shari'a da kuma inganta sha'anin karatu. Mun zo ne don mu nemo inkin namu abokan namu waɗanda an ka kashe bisa fankin aikin mun zo ne dan a mu eh, inkin mu shekaru 27 bayan yi wa waɗannan ɗalibai kisan gilla da suka hada da mamman sagir isaka kai ne da kuma aliyu na hantsi ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa esn ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba dangance da gwagwarmayar da suka sa a gaba kwamitin zartara na ƙungiyar makaranta na ƙasa yau mun yi wannan taron ne tare da muke kowace shekara don mu nuna ɓacin ranmu ‘yan uwan namu da aka kashe kashewar nasu da aka muna shi ya sa yau demokrasiya ta zama dindindin a ƙasar nan saboda shi a kowace shekara muna hito muna nuna ɓacin mu kuma muna neman a yi justice bisa wannan amma har yanzu ba a justice na shi yasa muka hito yau mu ji hankali yan ƙasa kuma mu ji hankali shugabannin ya kamata a ce ƙasar nan mun kan mu domin tunawa da wannan rana shekaru 27 da suka gabata ƙungiyar ɗalibai ESN za ta shirya tarurruka daban-daban a cikin wannan sati kuma za ta bayar da gudunmawar jini a asibitin Yamai To dangane da shagulan wannan rana, kwamitin jagorancin kungiyar ɗaliban ta USN ya shirya wata muhawara jiya a cibiyar kungiyar inda suka yi wawaye kan kokowarsu ta shekaru 27 da faruwar wani a wato mummunan al'amari. Abdulmumuni Usman tsohon shugaban kungiyar ta USN shine ya ba da lacca a taron muhawarar ga bayanin da ya yi wa Muktar Hamadu. waɗanda suke bisa kan mulki ta dalilin wannan gwagwarmaya a yau ba su girmama gurin ɗalibai ba da kuma waɗanda suka bayar da kansu a wajen wannan gwagwarmaya sun zalunci ƙungiyar ɗalibai esn da kuma duka al'umma saboda jama'a sun yi fatan fita daga cikin yanayi na kama karya tare da zuwan demokaradiyya kuma sun yi tsammanin waɗanda suka samu shiga ta hanyar wannan gwagwarmaya za su bauta wa ƙasa sai dai kash ba su yi wani abin a zo a gani ba wanda ya bambanta da lokacin baya da kuma wannan lokaci. Don haka mun tambayi abokanin mu ɗalibai da mu tashi tsaye-tsayin daka ga baki ɗaya domin sake sabon lali wajen yin gwagwarmaya kawar da mutanen da ba su amfani kowa ba daga su sai iyalin su kuma sun manta da halin matsalan lamba da al'umma suke ciki. Tsafin sakatare janar na kwamitin jagorancin kungiyar ta ESN da dama sun halarci wannan taron muhawara cikin su hadda Abdulaziz Mamman wanda tun da wuri ya rungumi siyasa a cikin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Ya bayyana cewa duk da yake da sauran rina a kaba an samu ci gaba sosai a fannin ilimi a niger. Ina tsammanin babu jagorancin da za a ce ba a rasa 'yan kurakurai, amma idan aka yi hangen nesa dangance da abubuwan da suka gabata a Nijar, ni tun lokacin da na fara mayar da hankali a kan shagoranci, ina iya cewa Nijar ba ta samu gwamnati da ta yi aiki ba kamar wannan. A yayin da idan aka yi la'akari da irin ayyuka na gine-ginen ƙasa da dama da aka yi, da kuma inganta yanayin rayuwar shama'a musamman ma ta hanyar inganta kiwon lafiya na ɗaukar nauyin waɗansu cututtuka kyauta da kuma ɓangaren tsarin karatu kun ga ɗalibai sun daina cece kuce ba kamar da ba. Don haka a takaice ba a iya cewa a cikin mulki ba a rasa 'yan kurakurai. Amma ina gani abu ne mafi kyau muke ciki a wannan yanayi. Tun farkon shekarar karatu ta 2016-2017 ne fannin ilimi mai zurfi ke fuskantar gurbatar al'amura. Malaman jami'o'i na gudanar da yajin aiki lokaci zuwa lokaci saboda wasu dalilai da suka bambanta daga wannan jiha zuwa waccan. Mutane Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Malaman da suke koyarwa a jami'ar Zandar sun yanke shawarar tsunduma yajin aiki na sai mamata gani. Wannan kuwa ya biyo bayan bashin albashi na watanni hudu ne da suke biya. Shin ko ina aka kwana dangance da tattaunawa? Ilu Muhammadu magatakardar kungiyar ya amsa yana mai cewa. Farko da muka fara wani yajin aiki wata biyu ne muke tambaya. Yanzu mun zo matsayin da wata hudu ma ne ba a biya ba a nan jami'a Benin da makaranta. To mun yi tattaunawa tare da minista mun yi yi wani ɗan zama da shi ina kiran abin hira don saboda babu wani abu wanda aka ce mana ku bar wanga yajin aiki ga abin da za mu ba ku an dai kira mu an ce kawai mu bar yajin aiki. Haka ma malaman jami'ar tawa sun ajiye wata takardar shirin tafiya yajin aiki na tsawon sati ɗaya inda suna tambaya ne a biya su ɗan alawus na bincike da yanzu haka watanni shida kenan da ba su samu alawus ɗin ba. Su kuma malaman jami'ar maraɗi yanzu haka suna tattaunawa da sabon shugaban shugaban jami'ar kamar yadda Ali Hamadu ya shaida. Tsarin tafiyar da karatu tun shekara ɗaya har zuwa yau malaman jami'ar maraɗi ne suke yin sa. Mun tsayar da karatu ne saboda sabon shugaban jami'ar ya yanke shawarar sake tsarin. Idan ba jadawalin tsarin karatu ba malamai a cikin ajujuwa to ai ina ganin ba karatu. A yayin da Studio Kalangu ta tuntuɓi ministan da ke kula da ilimi mai zurfi Ben Omar ta wayar tarho. Ya ce a iya sanin sa bai san da wani zancen yasha aiki ga waɗannan malamai ba. kamar yadda suka bayyana malaman makaranta magoya bayan ƙungiyoyin kotu da ba sun suma wani yajin aiki na kwanaki biyu a matsayin kashedi yau a duk faɗin ƙasa saboda abin da suka kira rashin cika alkawali da gwamnati ta yi musu dangane da bukatunsu malaman makarantar na kokawa musamman da ganin gwamnati ta cire musu kuɗaɗe akan albashi sanadiyar yajin aiki kwami gwamnati ta shida hakan kasum isa shine mataimakin sakatare general na ofishin ministan ilimi na wato makarantun sakandare lalle kam an yi yanke-yanke kuɗaɗayi na albashi suka yaji aiki kuma ina ganin ka a yi shi gwamnati dama ta fito karar tun ana ciki a jaji aiki na fara shekara lalle yan kwadago sun yi kuka wannan aka ce musu a'a wanda bai yi aiki ba bai yiwa a bashi albashi tunda ba kowa yake yaji aiki ba ka yi zaman ka ta yaji aiki kuma a ɗauko albashi a ɗauko a maka maka ni tsohon ɗan kwadago ne kuma ni malamin makaranta ne a hali yanzu akwai watanni da dama da nake bin gwamnati wanda na yaji aiki aka yanke mun su tun muna kwadago mun yi mun yi su maida mun shi an ki maida mun su saboda an ce ba mu yi aiki ba kuma ayar doka ce take nan kuma a lokacin nan ma muna cikin na kwadago mai mai da ake cewa central mun yi gwagwarmaya a cikin don mu samu gwamnati ta zo a sake diba wannan takarda ayar doka to har zuwa wannan ayar doka tana nan wanda duk ya yaji aiki a yanke mishi albashi kuma da aka rajajeniya da yan kwadago ta kwanan baya sun azo nan tambaya a'a gwamnati ba ta dauki ci alkawalin ba za ta mai da kuɗi na yashin aiki da aka yanka ko kuma da za a yanka. Abdulwalid da Abdullahi ɗaya daga cikin jami'an tsaro na garin National da aka yi awon gaba da su a ranar 8 ga watan Nuwamba na 2016 ya samu kansa ta ranar jiya. an yi awon gaba da shi ne a yayin wani hari da aka kai wa musu wato a alifatama din bani bango jihar Deliberi. Ministan cikin gida Bazum Muhammad ne ya bayyana wannan labari a kan shafinsa na Twitter. Wannan harin dai wato ba san wannan harin da ba san ne suka kai shi ba. Ya sanadiyar mutuwar mutane biyar da jin raunin wasu hudu a bangaren jama'an tsaro yayin da mahara biyu suka rasa rayukansu. Kamar yadda muka bayyana a cikin shirinmu na shiya matasa na garin gagamari a karamar hukumar Shatamari jihar Difa sun gudanar da zanga-zanga inda suke tilasta hukumomi wato su sake buɗe musu kasuwarsu da aka rufe yau watanni takwas kenan a dalilin matsalar tsaro ɗaya daga cikin wato masu zanga-zangar da adama da wake ta tuntuɓa yau ta wayar tarho ya bayyana cewa hukumomin jiha sun suma tattaunawa da dattijawan garin. zanga-zanga mun yi shi ne bisan arihe mana kasuwa yau zuwa wata takwas aka rihe mana kasuwa mun yi mun yi akwai wanda amma ministir brazil da mace sun zuwa kasuwa suna cewa kasuwan gudun biyu su a bude muku eh za a bude mana a sanin kudu daga marin makon kasuwa guda na guda shekmari guda malam an bude sabbi duka shi muke ce mu mu yasa kasuwan mu ba a bude mana shi ba kuma mu ga shi matasan mu babu abun yi shi muka yi bari mu nuna wa kuka mu gwamnati ya bude mana kasuwan mu samu abin da eh mun san akwai tashi hankali amma sauran kasuwa wai muna ganin tun da akwai kasuwa kudu da mu ma kuma suna ci lahiya tun da yanzu ya mun samu lahiya jira mun tashi mai hanya gubernar ya kira manyan mu manyan mu tijiya suna cewa sun kai sun yi magana sun dawo yau ma kuma sun kece mun su zuwa kare sabon. Tumar da masu rabu yanzu kuma sai a dakace ah, mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo zancen cewa leda na mamaye birane wato mayan birane a Nijar. Duk da yake akwai wata doka da ta haramta yin kasuwancin ledar amfani da ita da kuma sarrafa ta. A mu na musamman na yau wato mu mai da hankali ne akan wata fasaha da hukumomin birnin Arlita suka bullo da ita ga karin bayani. A Alit birnin ma'adinai da ke cikin yankin jihar Agades bai tsira ba dangance da matsalar ledodi wacce aka ɗora dokar hana shigowa da kuma aiki da ledodin. Hukumomin da'irar gundumar Alit sun saka wani tsari na kare muhalli da kuma yakar shara musamman ma ledodi ta hanyar tabbatar da tsafta. Wannan tsarin ya taimaka wa matasa da dama maza da mata wajen samun ayyuka da suke basu su damar samun abin da za su kore wa bakunan su kuda. Azara Shalawi wata mata ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tsarin. Wannan aikin da aka fido mana na sun talododi a nan garin Arlit cikin program na Arlit Sarho lalle mun ji da za mu ce kwarai. Matan mu wanda suke tabarkalla kawai suna zaune dai babu aikin hannu babu komai sai meri ta ba su kayan sabbin buhuwa haka sai su je kuma su yi wannan aiki in suka yi shi kuma daga sun kare Da yawan mata da maza a cikin wannan da'ira ta Alit sun shiga cikin wannan harka musamman ma na sarrafa lododi zuwa sayar da su. Magajin garin Alit Mauli Abdulrahman da ƙarin bayani. Ta hanyar wata ƙungiya da muka kafa ana tsintsinto lododi sai a sarrafa su. Duka wanda ya ciko sako biyar na ledodi ana biyan shi jika biyu. Niyar da muka saka a gaba shine na tsintsince lododi domin tabbatar da tsabtar garin. Ledodi idan aka tara su ana sarrafa su ne. Akwai matasa da aka horar da su domin wannan aiki. Ledodin dai akwai inda ake su inda matasan suna ɗauko su domin sarrafa su zuwa birgi domin yin hanyoyi a cikin unguwanni. Wannan tsari na da'irar gundumar Alit dai wani misali ne abin kwaikwayo ga sauran gundumomi da ke cikin ƙasa domin taimakawa wajen ci gaba da kuma tabbatar da tsabtar muhalli a cikin birane da ƙauyuka na cikin ƙasar Nijar. Madalla masu tare karshen shirin na makinan na yau zan barka da gungun Muhammad Dantani dauke da labarai da halshen zabarmanci. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.